alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu um, sunana alkasim aliyu wanda aka fi sani da mai zamani ceo mai zamani islamic medicine um, kamar yadda hunka sani muna dauke da magunguna iri-iri daban-daban na cututtuka kama daga cutar sanyi maganin basir maganin karhin maza kayan mata maganin irin su maganin a girman gaba da girman hips da sauransu a mazauninmu yana nan garin gusau zamfara state a tudun wada opposite samba secondary school wurin gangaren mege mu gidan yari tsoho duk wanda zai neme mu a nan zai neme mu number wayan mu 070 bari in maimaita 070 9536 wasalamu alaikum